duk da yau ban taba shigo a cikin gidan nan ba kaga dole in yi wa mutumin nan wa'azi idan ya siyar da motar nan ya sai kabu kabu babur nan ya haishe shi sai mutum ya kwashe kudaden mutane ka duba wannan mota sai ka ce ta dina mala'i billahi lazi ba nan nan sai mu samu dan wallahi madaran ma ta kare ta gida lafiya kike na lafiya wa'azi na zo in yi maka ne saboda na ga tun ka tare a nan gidan baka taba zuwa masallaci ka yi sallah ba ka bi da asuban nan na zuba eh. idanu kuma da na gan ana weekend ko ana lockdown sai in yi tunanin uwa za ka leko sai na ji shiru to kuma to ka san sabi da Allah kuma da na shigo sai na ga sai na ga ya kamata ba wa'azi yanzu motar nan dan Allah ta kai nawa ka siye ta wai tambaye ka da Allah ba kai ne malamin nan mai jan sallah na tsallake to to ashe ka gane ni kai ya da wuce yanzu malam yanzu ta cikin nan ta yi ji ga za ka bari zo gidanka in zo masallacin ka ba tukunna sai kawai ka zo ma to ai ba zuwa kuke ba inda ka zo ai ba ka shige a bakin abu ka dawo a bakin abu ya zan in gane ka ai ni abin ya ban mamaki bawan Allah har cikin gida gaban iyalin ka zai tadda kai ya ce wa'azi ya zo ya yi maka bawon Allah bari ina saurare ni mana kaji um security security malam dan Allah motar nan ta kai nawa ka ta a ina zuwa zaka ba kai kai ce kai ne ko ina zuwa abin da nake so da kai ana yin magana dole ku rinka tsaya okay difio eh da Allah ina so mota ne da Allah mota uku dai ko biyu hudu ko a zo da eh, eh, biyar da Allah ku yi kokari da Allah ku eh su yi kokari da Allah su biyo nan bypass eh, a biyo bypass banda ko sisi ni ba dole kowa zage shi ba dole zage kowa wallahi wa'azin tunda tunda azumi tun da azumi da aka bani nan buhun shinkafa da taliyar nan an gama ba abin ƙara ban dan matsa mana matsalar talaka kenan shi fa tsakanin talaka da mai kuɗi fa kiyayya ce ɗorarriya tun dama haka take bawan Allah yanzu motar nan inda siyar da ita kai ka sai babur ya ishe ka kuɗin nan ka bi nan unguwar tamu ka bi nan unguwar tamu ka raba masa su sai shinkafa yau ni na ga ikon Allah yanzu na san wannan sai ka da an ce ta wuce miliyan ta kai miliyan Security, wai ina kuje ne? Ku shigo da Allah da kai. Kai. Kai security. Wannan security na suke ne. Security. Yau ya ma ki suka ba wannan mutum ya shigo mana. Security. Ya ki suka ba wannan mutum ya shigo mana gida ma. Na yi mamaki. Wai yan sandan ba su zo da wuri ba Kaji ba ma tsoron su yake ba. Allah ba zan ƙara kiran gifi wannan. Ai ko an kai shi Allah kai shi ko ba su yawa a tattare da shi. Gifiyo ya haka kuma. da Allah ku yi kokari ku karaso da Allah yanzu ke baiwa Allah ki rinka shafa kai ka daina kallo ba aure na daga nan ki biki cike lo duk gaba ɗaya ki ba lo ki rinka fita irin ku ne kuke hada azan akan titi wallahi wallahi Allah yanzu malam ai kai ma ka riga ka san komai ta shaƙe lo gaba ɗaya ta cika ta nan ba Allah to wannan nan gaba idan ya shigo mai gida fyaɗe zai shiga imin baka sani ba gaskiya gaskiya mai gida gaskiya gaskiya abin da yake sassan security security ku zo mana dan Allah dan annabi ka zo security matsawa fa ike ga ɗayi kusa da ni fa kai da Allah ki dawo daga nan ke ma ke ma ki tsaya kusa da shi ba sa zuwa wallahi yaran ki da tsaya kusa da shi malam ina ganin mu koma ciki gaskiya mu je mai gida wannan kar ya sa jinin mu ya hau kai wallahi katuwa ce ayyo batiri lo